so kamar yadda na muku alƙawarin cewa zan yi bidiyo yadda za ka aika cire pluto ɗinka zuwa metamax so wannan bidiyon ka tsaya ka kalla tun daga farko a ƙarshe sannan kuma kai sharing ta domin wasu amfana kamar da kuka sani okx za ta daina operating a nigeria a talatin ga wannan watan so wanda ya san ya tura wato pluto ɗin shi a okx zai iya zuwa ya cire shi ya zuwa metamax sannan ku sani ba za ka iya cirewa ba saboda akwai gas wanda gas ɗin ko a ko 0.5 cent bai kai ba so amma dai zaka ga ba kowa bane zai afodin ya sanya so idan kaga ba za ka iya sa gasfi ba kana iya ka kyale shi in baka wani tara da yawa ba sai ka zo ka sake tara sabo ka je ka cire abin ka ka sanya cikin metamax so yanzu zan koya muku yanzu zaka je kai adin wannan pluto din a cikin metamax so kai tsaye za mu tafi cikin metamax din mu so anan ina cikin metamax ina me za ka yi idan kana cikin metamax ɗinka kawai zaka zo ka taɓa wannan wurin gashi nan inda na taɓa kana taba nan wurin zai baka dama kai adin network so idan taɓa nan wurin add gashi nan zai ce min add new account ko kuma import account ko kuma add so da yake ni nan wurin ina amfani ina amfani da wato cikin message browser ne so kai tsaye za ka ga cewa akwai wuri nan wurin a ah, ya danganta kai idan ba kana amfani da browser ne kana amfani da normal account ne a cikin wato metamax don dai ka taba can sama zai baka wuri zaka ga nan wurin ad network wannan ad network din shi zaka taba kan shi kamar haka yanda na taba kana taba wannan ad network din zaka dan bashi lokaci ya buɗe maka so naka idan kana amfani da kai a, a application ne kana dannawa kai zai buɗe maka idan ya buɗe maka nan wurin still da irin abu ɗaya ne sai ka danna wannan wurin ad network idan ka ga haka bai nuno maka nan ba za ka taɓa wannan wurin gashi nan ad network kai ma ana ka za ka gan shi ad network so kana taɓa wannan ad network ɗin zai buɗe ma haka idan ya buɗe maka haka nan za ka ga kawo maka a network name new rpc url chain uid sorry chain id current currency symbol and others so anan wurin za ka rubuta za ka tafi kawai cikin telegram channel namu mun sanya duk abin da zaka ɗauko kawai kwafi za ka yi ka zo ka sanya so gashi nan zan danna a gashi nan a network name za ka yi kwafi din wannan bari yi kwafi network name shine gashi nan wannan ego minutes din nan kawai sai ka yi kwafi shi sai ka zo ka sanya nan wannan shine network name network name gashi nan na yi adin din shi sai ka tafi kasa sai aka ce new rpc url shi ma in ka zo nan wurin za ka samu a wato new rpc url ɗinka ga shi nan shi ma shi ne wannan a http.minet. so shi ma sai ka zo sai ka adin ɗin shi nan sai aka ce maka chain id shi ma ga chain id nan wannan numbers ɗin wannan numbers ɗin su ne chain id su ma ya kai copy sai ka zo su ma uh, sai kai adin ɗinsa a nan sai kuma aka ce symbol ga shi nan wurin kawai sai ka taɓa shi ma kuma za ka gan shi a nan ga symbol ɗin nan egax shi ma kana iya copy ɗin shi sai kuma aka ce explorer shi ma ga shi nan shi ne explorer ɗin shi ma sai ka copy sai ka zo ka sanya shi a nan wurin so da kayi wannan ba abin da za ka yi sai ka danna kawai save kana danna save ga nan zai ce maka network added switch sai ka danna switch so kana danna switch ɗin nan za ka ga cewa gashi nan wurin yanzu ka riga ka yi adin wannan chain din saboda akan shi pluto yake so daga nan wurin kuma sai me za ka yi a daga nan wurin kawai sai ka zo ka taɓa wannan wurin kuma gashi nan import token gashi nan import token sai ka taɓa shi kamar haka kana taɓa shi nan sai ka zo kuma ka ɗauko contract address ga contract address a nan wannan shine contract address gashi a gashi nan wurin kawai sai ka kwafe shi kana kwafa shi sai ka zo sai ka sashi a wannan wurin token control address sai ka sashi haka kana sa shi kaɗan ba shi lokaci kaɗan za ka ga ya kawo maka token symbol gashi nan plt decimal point gashi nan 18 kawai sai ka danna next da ka danna next sai ka danna wannan wurin import kana danna import gashi haka so kana yin wannan za ka ga cewa gashi plt ɗinka ya riga ya fito nan wurin idan ka taɓa nan wurin za ka samu wallet address da komai da komai so gashi na aka ce maka gashin za ka ga send in ka taɓa nan wurin kuma za ka ga komai da komai na wannan abu nan ɗin su kana taɓa nan wurin ga wallet address ɗinka a nan idan ka kufi wannan wallet ɗin zai baka dama ka je ka turo pluto ɗinka allah misali za ka taho nan wurin a bari mu koma cikin telegram sai mi sacin pluto ga shi nan wurin so duk wanda bai cikin community din su ya kamata ka je kai joinin community din su saboda a ciki zaka rinka samun information da me ke faruwa da komai da komai sannan yaushe za a yi launching da komai duka a cikin community ya kamata zaka rinka samun wannan information din idan ka zo nan wurin shine zai baka dama kai joinin community nasu zaka ga cewa nan wurin zaka rinka samun information kala kala da duk wani abin da ya shafe su duka zaka rinka samu a ciki so alal misali yanzu idan na danna application din nan idan kana so kai withdrawal zuwa metamask. kawai abin da za ka yi sai ka zo ka danna wannan wurin wallet kana danna wallet din nan za ka ga ya buɗe sai ka danna redeem kana danna redeem sai ka ɗauki wannan wallet address din naka kawai ka sa shi nan wannan wallet address din naka na nan na pluto plt shi za ka ɗauko gashi sai ka zo ka sanya shi a nan kana sa shi za ka danna redeem idan naka ya kai wato a 50,000 kamar yadda ake cirewa za ka ga ya fita idan kuma kana so ka cire naka wanda ke cikin okx ne ga kuma yadda za ka yi za ka danna nan wurin idan ka danna nan wurin bayan duka ka adin komai da komai so da ka danna nan za ka dan jira shi ya buɗe maka sai ka gano inda plt naka yake so idan ya buɗe maka haka sai ka danna a plt in ka danna plt sai ka danna kan shi kana dannawa kan shi za ka ga cewa ga wurin send ga receive so ya danganta kawai za ka danna send kana danna send dama ka riga ka ɗauko wallet address naka so sai ka danna kai pasting gashi nan wannan shine wani address din da ka dauko sai ka danna wannan wurin confirm kana danna confirm za ka ga ya ce maka guda nawa kake so ka tura kana iya danna max din nan idan ka danna max shine zai baka damar ka tura duka complete plt din da ke gare ka ya tafi zuwa metamax kawai sai ka danna wannan next idan ka danna next nan wurin za ka ga gashi nan wurin suna kawo maka irin transaction confirmation so za ka ga suna gaya maka cewa sai kana da wannan token din sai kana token din nan sai kana da gas fee na wannan token din gashi nan sai ka samu akalla 0.000036 so ba dai wani token ba dai wani a ah, gasfi bane mai yawa amma ba kowa bane ba zai iya affordin su idan haka ba za ka iya affordin wannan gasfi din ba in baka wani tara da yawa ba nan wurin za ka iya ka bar shi sai ka je ka cigaba da tarawa kai withdrawal idan kuma kaga cewa za ka iya affordin gaspi din so lafiya lau za ka iya zuwa ka sai gasfi din ba wani tsada bane ba Allah ya sa mu dace amin